آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan nan godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan lokaci kuma a wannan matsalaci mai albarka masjidin sheikh abubakar mahmudu gumi rahimahullahu ta'ala a shi wannan littafi muzakira da yake hannuna ba wai za mu karanta littafin da gundarin bakinsa da fassararsa ba za mu ɗauki bayanan ne takaitattu da yaren hausa da muke fahimta na abin littafin ya kunsa nasihohi ne da kuma wasiyoyi guda goma sha bakwai waɗanda fadilatu shekh mashhur bin hassan alu salman ya tattara su to shi wannan littafi ko zakira ya sa mishi suna takaitacce da cewa nasa'ihun zahabiya wato nasihu waɗanda suke gwalagwalai ne ko kuma nasihu waɗanda za a iya ce musu nasihu ne na azurfa muhimma kuma masu tarin muhimmanci litsalabati ilmi ga ɗaliban ilimi fabilatu sheikh mashhur bin hassan ali salman babban malami a sheikh mashhur ɗan hassan ali salman shi ya yi wannan jawaban shek mashahur hassan alu salman sananne ne sanannen malami ne daga cikin manyan malaman ilimin hadisi da kuma sauran ilmuka a wannan zamani ɗaya ne daga cikin almajiran shek muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala yana nan da ransa min idadi khidmatu durar hissan tattarawan ya faru ne daga gurup mai taken khidmatu durar hissan a whatsapp da telegram akwai ɗalibai na shi malamin shek mashhur hassan alu salman da masoyansa da aka ƙirƙiri gurub don tura duk abin da ya shafi karantarwansa da littattafansa da komai ɗinsa da haka motsin shek mashhur kaɗan numfashinsa na ilimi take za gani a cikin gurup ɗin da haka ko da yaushe kawai gurup ɗin yana motsi ana yin abu ana turowa yanzu kamar wannan ba shi rubuta mu ba yana nasiha komin gadartan nasiha sai ga an yi sauri an sa rekod an yi rekodi sai a turo a group din in an turo a group din to ɗaliban ilimi da suke group din akwai waɗanda sun ba da kansu za su iya ɗaukan audio din su kunna suna ji sannan suna rubuce abun kuma a rubuce da ka sai ga muryan kana ji sannan kuma in kana so in an sake muryan yau inda daddaren nan ne zuwa da safe zaka iya samun shi a rubuce khidmatu jiralin hassan lokaci lokaci za zaka sun turo sanarwa a cikin waɗanda suke guruf din akwai wanda zai iya bada da lokacin lokacinsa in an sake audio ya iya kokarin saukewa ko video ka kunna kana ji kana rubucewa in ka rubuce ka tura su kuma sai su buga shi sai a yada ma duniya in ka amince za ka yi za ka tura sunanka da sunan kasanka to akwai gurub na admin din in an turo sai a tura to shi sai ka rika juyewa kana juya sai ka yi marmaza sai ka tura kafin nan sai ga ya yadu a duniya haka suke ta wanda yake sha'awar shiga za a iya yi mishi hanyar yadda za a shigar da shi amma za ka dinga ba da guduma wajen taya su rubutun kaga kai ma za ka samu lada mai tarin yawa inda haka ake goji ba za ka rena kanka ba yau ba haka za a ga abubuwan suke a cikin group din to a cikin group din ne ya saki wannan nasiha din na farko yake cewa annasihatul ula nasiha ta farko yace ina fara bude kalmata da ambaton fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah Allah maɗaukakin sarki yake cewa Yahudawa da Nasara ba su rarrabu ba sai bayan da hujja ya zo musu sai malami ya ce in tabi ma'i ka faɗaka mu tafi tare ya ce kai tsaye bayan nan sai Allah ya ce wa ma umiru ba mu umarci mutane ba illa liya abudullah face kadai sai dan su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsaftace addini da tsarkake addini a wurinsa hunafa sannan addinin ya zanto ya karkace ma shirka wa yuqimus salata kuma su tsaye da sallah wa yu'tuz zakata su bada zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mai Ya ce to idan ka ɗauki ayar farkon wa ma tafarraqal ladina utul kitaba yana nuna maka yahudu da nasara sun kisu bi addinin musulunci ba wai dan addinin musulunci ya gaza bane sun kibi ne kawai dan sun zuciya sai da hujjan yazo suka rarrabu suka kibin addinin ayan gaba kuma yace wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin ba mu umarci mutane ba sai dan su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini a gare shi sai yace kullu alaka tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu a ilimin tafsiri ana kiransa da ilmul munasabat ilimi ne na munasaba wato ilimi ne na kulla dangantaka tsakanin aya kaza da aya kaza wanda wannan ilimi na ilmul munasabat yace ilmun shahih ilimi ne wanda an samu rowan shi kwarai da gaske almuallifat fihi qalila ba a yi rubuce-rubuce a wannan fannin ba sai dan kadan din sosai kuma ilimi ne mai muhimmanci yace sai dai idan ka dubi wannan aya abin da yake nunawa saƙon da yake so ya isar mana a nan shi ne allah maɗaukakin sarki yana nuna mana kaga yahudu da nasara ba su karkace sun ƙibin addinin musulunci ba sai bayan da addini ya zo suka ga hujjoji ƙarara a fili sannan suka kibi bayan sun yi ilimi ba sun ga hujjan suka ce ba za su bi ba to wannan sai yake nuna maka wai kai ɗalibin ilimi kar ka sake bayan kayi ilimi ka ƙi aiki da ilimin da kai za ka fada cikin irin abin da yahudu da nasara suka fada shine sakon sannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za mu zo mu rarrabu bayan shuɗewarsa da shuɗewar zamanin sahabbai mu fara kwaikwayon yahudu da nasara yadda suka rarrabu suka ki bin musulunci mu ma za a wayi gari mu zo mu rarrabu da sunan musulunci ya ce to kar mu yadda mu yi haka don haka yake nunawa idan allah ya sa ka wayi gari kana cikin ɗaliban ilimi to ka yi ƙoƙari ilimin da kake karantawa su ne hujjan sakon Allah gare ka ka yi ƙoƙari ka rika aiki da su sannan menene ya sa rarrabuwa ya faru tsakanin yahudu shine taurin kai me zai kawo rarrabuwa cikin musulmi abinda zai zo kawo rarrabuwa cikin musulmi shine rashin ikhlasi rashin yin abu don Allah shine cewa ma umiru illa liyabudullaha mukhlisina na ad in za ka yi addini ka yi shi da ikhlas allan da ya ce ka yi ka yi addinin kawai da shi abin da ya ce ka yi ka yi in ka zanto kana da ikhlasu yadda allah ce a yi addinin haka za ka yi to za ka kubutar da kanka cikin fadawa cikin matsalolin rarrabuwan kai wannan ɗan za wannan ka wayi gari kana jin haushin ɗan uwanka musulmi cikin abin da bai taka ya karya ba kuma da sunan kayi karatun addini to zama karatun addininka ya rika motivating ɗinka ya rika zaburar da kai wajen aiki da abun nasiha na biyu ya ce ya ƙwalabatul ilm ya ɗaliban ilimi al'ilmu wahadahu faqat la yakfi ilimi shi kaɗai haka tsantsagwara baya wadatarwa al'ilmu labun da lahomin ikhlas ilimi fa baya taɓa yiwuwa sai da ikhlas wa'iza kunna kunna natakallamu ma'a awamil na idan ya zanto kullum muka tashi nasiha da wa'azi muna jan kunnen jama'a ga magarin mutane kar su yi bid'a kar su yi shirka kullum aka muke faɗa to mu ɗaliban ilimi kuma babu abin da muka fi bukatun shi sosai sama da mu wayi gari muna da kwaɗayin neman ilimi sannan kuma mu rika faɗaka da ikhlasu karatun da za mu yi karatun Allah ne to mu yi don Allah ɗin ba mu yi don mutum ba ba mu yi karatu don mu baƙanta ba wani ba za ka yi karatu ne ka san addinin Allah ka san yadda za ka bauta wa Allah ka shiga aljannarsa to ka nemi ilimi don wannan sai zama kana ce mutane a bar bidiya a bar shirka kai kuma kana kokarin gyara ikhlasinka to sai ka yi kyau saboda Allah madaukakin sarki ya ja kunne sosai akan riya ya shiga cikin aikin ɗan adam turiya yana fadowa ne in an rasa ilimi da ka kai ilimi kadai baka kubuta ba ka yi kokari ka yi iyayenka ikhlasi ya kasance cikin ayyukanka yake cewa hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi'amali amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha ana samun mutum kaga yayi aiki ya ƙara rayuwarsa ayyukan aljanna amma karshe wani abu zai ja shi sai aiki irin na yan wuta daga cikin abin da yake saurin fada wa ɗalibin ilimi bayan dagewa da da neman ilimi da ibada shine riya ya zo ya fado mishi ya ji shi ma to yana jin ya fi wani bari ya fara nuna shi ma ai kaza ne to yana fado maka ya ragargaza ikhlasinka sai ka wayi gari duk abin da ka tara na ilimi da kuma yadawa zaka wayi gari ka gaban Allah ya zanto haba'an mansura kayi asaran shi an-nasihatu salisa nasiha da uku al-insanu fil qawanin ad تقييده القانوني شخصية متمثلة بجواز السفر idan ka dubi rayuwar ɗan adam a yanayin dokoki da tsari na rayuwar duniya za ga rayuwar ɗan adam yana tafiya ne da kwatankwacin jawazin safar jawazin safar shine in za ka yi tafiya kafta ka bar ƙasanka sai ka ji ka yi e-passport e-passport ɗin shine wato gwamnati ta amince maka za ka iya fita Yan ka je ba a yi maka ba to kai mai matsala ne ba iya ɗin da za ka je ka biya kudin jirgi-jirgi ya ɗauke ka fita da kai don ya da kai shi za a kama to rayuwan ɗan adam kamar haka yake tafiya yadda ba za ka yi tafiya ka bar ƙasanka ba sai da e-passport to haka ɗan adam a wurin Allah kana rayuwa ne tare da niyya duk aikin da kai don Allah neman ilimi ibada in fa ba a samu niyya ingantacce ba to haba an mansura ne shi yasa annabi yace innamal a'malu niyyat innamal a'mal al niyyat malamai suka ce ma'anan shi inna ma din nan a datu hasurin ne mun karanta ran nan inna ma lalle abin sani kadai al'amal ayyuka na ibada suna karbuwa su zama aiki ne a wurin Allah bin niyya in an yi su tare da niyya don Allah shine ingantaccen fassarar innamal a'malu bin niyyati a ba wai cewa kowane aiki sai da niyya ba haka ma'anan ba in kace kowane aiki sai da niyya ka cire ma'anan inna ma din bai ce innal a'malu bin niyyati ba innamal a'malu lalle abin sani kadai al ayyuka suna tabbata su zama aiki da Allah zai karba ne bin niyyat in ya zama an yi su da niyoyin ingantattu to yadda aikinka in ya rabu da niyya Allah baya karba haka zaka bar kasanka in baka da e-passport baka iya fita to ya zama ka rika jin e-passport ɗinka da Allah zai karbi aikinka shine ingantacciyar niyya me yasa kake neman ilimi dan me kake neman ilimi duk ya zama kana kiyaye wannan an rabi'a nasiha ta hudu al-farqu sahabi wal munafiq fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa al-ikhlas bambanci tsakanin sahabi da munafiki a zamanin annabi shine ikhlasu me ya bambanta sahabban annabi da ragowar munafikan munafikan ba su ma sun matsale a matsayin wai su ma sahabbai ne ba a gane su amma menene ya zo ya bambanta su karara kowa ya gane su shine munafikan suna riya Mominan ba sa riya suna da ikhlasu da aka sai ka ga ta idda za ka rika gane munafikai cikin ayoyin ƙur'an da hadisan manzan Allah munafukan in sun yi aiki sai sun faɗi cewa sun yi sahabban kuma in sun faɗa in sun yi ba sa faɗa to me ya bambanta sahabbai da munafukai a zamanin annabi ikhlasi ne to idan ya zama kai ma ga ilimi ba ikhlasi cikin iliminka to baka bambanta da munafiki ba fa kenan ga ilimin amma kai ma kana so duk abin da ka wai sai ka bayyana wai kowa ya sani kowa kaza zai kwashe maka ikhlasi ne kawai gari kai ma irin munafikai kawai gari kenan da haka malam yake cewa waliza da wannan ne nasihati nasihata li ikhwani ga ɗan uwana an yi harsu alal ikhlasi su yi kwaɗayi matuka wajen yin ikhlasi cikin neman ilimi wa qad qalu qadiman da dadewa masu hikima suka ce man o hikimal bidayat zalibar lahun nihayat duk wanda ya samu gogewa da zurfin hikima a mafarin neman iliminsa to ƙarshen iliminsa zai samu kubuta da zaman lafiya in tun farko ka fara neman ilimin ka dan Allah to za ka samu ilimi mai yawa kuma kullum ka zanto mai ikhlasi amma tun farko baka shigo da ikhlasi da niyya mai kyau ba to duk ilimin da za ka samu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan baka shigo dan Allah ba kuma masana cewa suke kullu shay'in la lillahi akhiruhu inna lillahi duk abinda ba a faro shi dan Allah ba to karshe za a daura hannu aka ana inna lillahi ko facebook kashe kana ganin inna lillahi sai kirkinka ya buga ba lafiya kenan da ka ɗalibin ilimi ya zanto a malkale ke da ikhlasi kaga nasihun nan na daya na biyu har na hudu duka fa kan ikhlasi yake ta jan kunne nasiha ta biyar yace wa nasihatun ukhra wata nasihan ta daban uqaddimu hali ikhwani da nake gabatar da ita ga yan uwana littabati dan dogewa da tabbata fi talab a neman ilimi shine nasiha yadda ka faro neman ilimi to ka doge ka dage ka tabbata kar a wayi gari ka bari faqad qalu qadiman domin da dadewa masana suna cewa man sabata nabata duk wanda ya tabbata to zai tsira fala nabatan illa ma sabati babu tsurowa in babu tabbata yake nufi in ka je kai shuka ka shuka masara wake da sauransu aka yi ruwa duk gaba ɗaya sai ƙwayoyin da ka shuka duk suka fito kaga babu tsirowa kenan sai ka sake shuka amma in sun tabbata a ciki fa to kana sa za su tsiro to da ake so a ce neman ilimi in ka tabbata kana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da kake ganin ba komai ba wata rana za su tabbata su tsoro a gaga sunan da yawa amma baka tabbata ba shi kenan ba abin da za ka zama sai ka tabbata ibnu abbas da abokinsa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira abokin ya ce mu bisa habban nan mu je mu tattaro ilimin da suka gada wurin annabi abokin ta ibn abbas kana da shirme ya ce yaushe za ka samu ilimin har a ji sunanka wakil kawun ababakar umar usman ali cikin sahabbai mutane na akwai su abubakar umar asi da ilimin su yaushe za ka ilimin da kai za a ji ka ga waɗannan a duniya na sa wani tunanin shi zan yi ilimi ga kurayen malamai kaina ina tun farko zai nemi ilimin shi don a ji sunan shi ne da haka sai ya ƙi ya ce mu tafi neman kuɗi fa karkashe kanka a neman ilimi ya ce je ka wacce ya tafi neman kuɗi ana nan wata ran ya zo wucewa jikin ka'aba sai ga an kewaye ka'aba an alamar an taru ne a kan mutum daya sai shi wannan kuma abokin ya zo ta da buhun shi ya rataya a baya je cin kasuwan ƙauye fala saddaka wala salla bai kudin ba ba ilimi da ya ga an taru ya mai aka da ya mazo sai ga ibnu abbas ne tambayoyi ne iri-iri waɗannan tambayoyi akan hadisi tambayoyi akan tafsiri tambayoyi akan kaza yana waye ake wa tambaya ta ce habrul umma malamin al'umman da ba irin shi da ya je shiga sai ga ibnu abbas sai rike baki sai fara inna lillahi to kaga student to cry duk da ilimi ba a cewa an makara to amma kaga yanzu ilimin ya fara dis kwakwalwan ya fara disashewa ilmul hifzul gulam saghir kal kitab kan naqshu fil hada wa hifzul rajul ba'da ma yakbur kalkitabati alal ba wai haddan karamin yaro kamar rubutu ne akan dutse baya gogewa haddan mutum bayan ya girma kamar rubutu ne akan ruwa kaga baya ma zama kenan ba hadisi bane magana ce ta hikima na al-Imam al-Khafi al-Baghdadi amma duk da zaga yana zuwa matsayin hadisin annabi su jama'ul baharaini sai ga an ka sai ga jan cewa rawahul khafi to dama khatibul bagdadi yana cikin masu ruwaito hadisi ne maganan shi ne sai wasu ka cewa hadisi ne daga annabi a'a magana ne na hikima ba ba hadisi ba dan haka ilimi yana samun yawaituwa ne in an tabbata ana yi aqilan tananan ilma illa bi sittatin dan uwa ba ka samun ilimi sai da abu shida zaka'ul kaifin kwakwalwa wa hirsun da kwaɗayin neman ilimin wasu dibarun da haƙuri wasu hufatu ustazin da matsalewa malami wa ɗulu zamanin a daɗe ana yi to da haka ake samun ilimin ɗulu zaman ka daɗe kana neman ilimi da haka ake tarawa da kana karanta tarihin malamai sai ka ji wani ya shekara arba'in yana neman ilimi da haka sai ka ji malaman suna cewa wani gulaƙin neman ilimi minal mahadi ilal lahad tun daga zanin goyo ake fara neman shi har zuwa nan da za a tafi kabari babu ranar da za a ce an daina neman ilimi wasu daga cikin ɗalibai mun shagalo na fi ashiya lau annahum tajarradu wa sa'alu anfusahum ma za da min hadha al-inshighal wa ma za ufida al-umma wa ma za ta tattafidu al min ni, sai gaba amsa wasu ɗaliban ilimi sai a shagaltu da wasu abubuwa ana neman ilimin sai a zuwa daina fara neman ilimin a zuwa daina da kanka da za ka sai da shi mai ribanka a haka wani riba ka samu wani fa'idantarwa kai wa al'umma abubuwan da ka kama yi ka watsar da neman ilimin mai ribansa ga al'umma a nan gaba ba shi da amsa za ka a yi sabat a tabbata a neman ilimi sannan nasiha ta shida talibul ilm yahtaju hatta yuthabbita ila al-adab ma'a mashayikhihi wa yahtaju ila al-hilm dalibin ilimi yana da buƙatuwa sosai in har yana so ya ɗaure a neman iliminsa lallai sai ya haƙura da kiyaye ladubban neman ilimi ga malamansa akwai ladubba adab ladubban ɗalibin ilimi sai an samu ɗalibai suna da kula da waɗannan ladubban neman ilimi ɗin a wurin malamansu to kiyaye ladubban neman ilimi a wurin malamai yana da buƙatuwa zuwa ga haƙuri ne mai yawa to daga cikin abin da yake rage wa iliminmu albarka akwai rashin kiyaye waɗannan ladubba da galibi kawai shi ilimi yake so a take to ya kiyaye ladubban ba zai iya ba da ka zai ce in zai samu zai samu malami ya mishi ra'ayi zai watsi da malami haya ko wasu malam ko kuma ya fasa neman ilimin neman ilimin dole ne yadda ka san wa malamin yake nema to kaga wannan bai san ladabin neman ilimi ba da kan ka karanta littattafan irin su ta'alimul muta'allim ai sai mun zo mun karanta littafin nan duk da sufa a yadda ba akwai abubuwan dauka da yawa za ga magabata kafin su kai 'ya'yansu makarantar koyon ilimi ana kai 'ya'yan makarantar koyon ladabi tukuna a koya mishi ladabin zama da malamai sai ya fi sauka ya kammala makarantar ladabi to sai aka yi shi makaranta to zai bi malamai ya samu ilimi a haka aka samu irin su imamul bukhari irin su imam muslim irin su tirmidhi ibnu maja irin su imam ahmad irin su kaza har zuwa yau da irin wannan ne domin a malaman da zaka yi karatu gabansu za ka da malamai iri-iri ba wanda zai fi baka amsan irin wannan sai almajiri a tsangaya da ɗalibi a jami'a ya fi kowa sanin karatu ka yi haƙuri ka gama lafiya ka ki hakuri a barka da civil over da ƙari over ya ka iya kana ji kana gani a maka ra'ayi ya ka iya sai ka haƙura to balle ilimin addini wancan satifiyan na duniya ka zo nema rabi'atul ra'ayi rabi'atul ra'ayi mutum ne mai tsanani kana yusibuhu suruful a'yan kana malikun yuraqibuhu mata ra'ahu masruran jalasa baina bainai wa ta'allam minhu wa matara ahu shazan ifta da anhu rabi'atu ra'ayi ɗaya ne daga cikin malaman imam malik yana da zafi da tsanani yana da fushi in ya murde to zaka ce ba shi bane ba sauki in ya fara caɓa maka da rashin mutunci da abin nan zaka ce ba malam bane to dalibai waɗanda suka iya haƙuri suka zauna suka bi shi a haka in ya murtuke su gudu randa yake cikin farin ciki ya sauko sai a zuwa ɗiba haka suka yi ta zama da shi imam malik haka yake ki watan shi ran da ya fito ya gan shi cikin ɓacin rai sai ya gudu kamar bai fito ba don ranar za a yi ba daɗi ran da ya fito ya gan shi masururan yana farin ciki to zai zauna da ɗibi ilimi ya yi gaba haka ya rika zama ya samu ilimin mun sha yin bayani akan Sulaiman ibnu Mahran shine waye al-imam al-a'mash imam al-a'mash makaho ne ko mai dundumi da ake cewa ba makaho gaba ɗaya ba ga idon dai amma ganin sama sama wani lokaci sai dare da sauransu baya gani sosai gashi nan a halitta mummuna ne ba shi da kyan halitta da kanshi yake cewa yace da ni dinnan lemo ne yace ba mai tsayana kwante wanda ya tsaro ni kwante zai yi wallahi ya asaran kudin shi dan ban da kyau shi da kai yake fara laukuntu burtukal da ni lemu da amalanke ta zan ga kwante shi da kai shi ba shi da kyau mummuna ne sai dai ga tarin ilimi ba ilimi shi tarin ilimi da Allah ya bashi sai ka karanta tarihin malaman hadisi ka ji yawan su ɗalibansa ne ibnu hibban ibnu kaza ibnu kaza duk sun ilimin sa ga tarin ilimi amma ga doka mai tsauri in ya zo ma tukuna zai ba ku hadisi to ba sai an ajiye wani ɗalibin yana yana duka kai duka gwafi haka shi dokan wai yana wata ke hannun shi yana haka dokar in ya fito ba wanda yake wurin ya fi shi malam wani zai ba za a yi ba ba ku kiyaye na da biyu ba daga aka kullum ka ya cewa sai ɗaliban a yi ta mitin wane yau ka zuwa nan abada ban warke da shekarar biyu ba da za a yi a yau a buga can wani ya daure ya ce to shi ke na zai ga ya zo yau wa ƙala da sanakwa nan na wani bako ya zo ana ƙoƙarin fara mitin kawai yana zuwa sai ga ko'ina an samu wurin jesa malam ba abin nan don kada za ka zo na ka sha gwabin za a ɗan gyara ma wurin kadan rage zafi ya ga wuri ta ka ɗaliban imamu rahmat akwai ladabi wato sun san bako na zuwa har sun wani yana zuwa ya zauna kuma bai ji an ce ya tashi ba sai yana sa musu albarka su kuma sai kallon juna suna kallon daɗi ne eh, wani don haka imamu rahmat yana zuwa ya saba zuwa lokaci ga ana mitin amma yana zuwa ga an zauna ta ma ja Allah yana inna alhamdulillah ba kwai tukwa ba kwai ya dauka irin mistake ne hannun malam ya kauce kake jin kala haddasa na kwa ya sai na kokarin gyara da su dan Allah ka yi ka daure haka mala yake kana tashi hadisi ya tashi ka daure da Allah an gama a sayan da za a yi ya daure haka imamul amashi yake da tsauran ra'ayi to ga ilimin ya za ka iya da shi ɗan minista ministan kuɗi yanzu shi ma yana so ya fara ɗaukan ilimi ya zo da girman kan shirin shi dan minista ne na zo nima a samun lokaci na don malamai a lokacin suna da alawar kowane wata daga gwamnati wanda zai ishe su har wata da ya ga ya zo da rawan kai mai kazo ya ce karatu ya ce to ka je wurin babanka ka ce a bani salarin wata mai zuwa tukuna da kan kan sai ta gida tun da ka kaka yadda ya kawo sai ce to darasi sai gobe da ya zo gobe ta kai sai sati kaka kudin ina dan cefane tukuna bayan sace da ake kudin ya kare ka je ka ta bau na watan gaba can kuma yace ma yace wa ka kaje ina ruwana zan ba ka ba ya je karko ya zo yace to ka je sai bayan sati biyu ka dawo mu fara karatu yace bayan sati biyu ya dawo yace je ka karbo nun na wani wata ai a haka sai da ya tura shi aka karbo na wata hudu da ya zo ya ƙarshen ya lallasu ya yi ladab sai malam ilimi muke nema ya ta da gangan na ma haka duk kudin ga sunan kwashe ka kai mishi ladabi na kwama suna ga kanka ya dawo a yi tukuna ka san kudin ai ba na babanku ba ne gwamnati ne shi ma kana ta karba za a je watan da babu ai ce ya yadda ce to yanzu ka zo ka nemi ilimi sai ne koya mishi an je makabarta binne gawa da aka binne imamu ahmad kaga sai da sai wani ya tallafa mishi da gida kowa yana tafiya sai wani ɗalibin yanzu akramaka kalla zan kama kan kai ka gida amma da sharadin muna tafiya kana ta ban hadisi ina rubutawa haka za ya sai in ba kan ba zan yi dan yana da toka ne kafin ya baka karatu ya ce to shi wani yana gasa bananza kana ban ina kai kai sai mu je ya na iya na ta tafiya kana haddasa na kaza kaza na ta rubutu. da ya kai shi har kofan gida zai shiga ya tsaye hadisan da na baka duk ifai ne na ƙarya yana fi ka siya yadda ina ruwa na haka zan ruwaito kuma ya ce kai ka ban shi lalle yau na haɗu da gamo na sai ya yi ne je ka ba inda da iya to haka ake haɗuwa da malamai masu zafin ra'ayi to suna da ilimin ya za ka yi ka haƙura ka bi su a yadda suke ka ɗebi ilimin wasu jami'o'in za ka da malamin kama giya zai sha ya zo ya maka ra'ayi a mayan kana biyayya balle ilimin addini sai da na'umar aka ce ka yi ɗalibta gaban shi kake gani ai kasan za ka daku za ka daku mai kyau don ka samu ladabin ka samu ilimi na gatacce to abinda ake samu wasu in sun ga an ɗan samun matsala da malami to shi sun bar karatu sai ga ba za samu ilimi da yawa ba sannan karkashin nan matsala tsakanin malamai kar ya hana ka neman ilimi in malamai suna da matsala tsakanin su da rigima tsakanin su har duniya ta nade matsala baya karewa tsakanin malamai kai in ka ce kana so sai ran da matsala ta daina tashi tsakanin malamai da rashin jituwa zaka fara neman ilimi zaka mutu jahili matsala tun da akwai matsala tsakanin malamai tun da to har duniya ta ne da akwai matsaloli da ka sai ka ji imamun bukari malaman shi 360 dukkansu ɗaya ne a sa haɗe bane ne al'imamun zuhuri ai hawan jini ne ma zo kashe shi imam muslim almajirin imamun bukari ne yana ɗaukan karatu a wurin imamun bukari yana ɗaukan karatu a wurin imamun zuhuri sai aka zo aka samu wata mas'ala wacce aka samu tsakanin bukhari da zuhuli an ja layi bukhari ya doge akan nashi zuhuli ya doge akan nashi zuhuli in ya tashi raddi haddacin mutuncin imamul bukhari imamul bukhari ma ya tashi ruwan raddi suna ta buga shi kuma musulun din malaman shi ne bai ce to barin zabi da yin bare ba da ya san ilimin da yake samu a can babu ana to na ruwan shirgiman su ne hakan ya zo gaban zuhul yana kafin zuhul ya fara raddi sai shiru in an gama raddi sai ya dawo kuma a fara kallon littafi kashi da miya zo ne ba raddin ba ne haka kuma ya tashi zai gaban bukhari ba ruwan shi da rigima ya tattara iliminsu ya san ka ɗauko littafin sai musulun daga farko har karshe kaga dai bukhari malamin shi ne sosai amma ba za ka taɓa ganin musulun ya kawo hadisi haddasa na muhammad bin isma'ila ba bai taɓa rawaito hadisin bukhari ba amma kaga a cikin tirmizi akwai hadisan bukhari tirmizi ya ruwaito dan tirmizi ba karatu gaban bukhari sannan har ka karanta muslim kaf babu na zuhuli bai kawo hadisin zuhuli ba yadda tunda suna da matsala tsakaninsu in na ka na bukhari zuhuli zai ce ka fi goyon bayan wancan in na ka na bukhari zuhuli zai ce o kana bayan wancan yace sai na kawo hadisan da ban ruwaito a su ba sai na zauna lafiya ni dai na kwashi ilimi to haka ake yi ba haka gudu ba ma zuwa zance to haka za ka yi kai ilimi za ka tattaro ba ruwanka da sauran abubuwa da haka za ka samu ilimi masu yawa haka magabata suka samu ilimin muka masu tarin yawa sannan nasiha ta bakwai wa iyaka ya tsalibar ilmi ina jan ka kai ɗalibin ilimi an ta takallama fi mas'alatin laisa laka fi haɗi ba kar ka sake kana ɗalibin ilimi a zo maka da tambaya ka yi fata wanda ba ka da magabaci a kai an zo maka da wani tambayin da kai baka taba sanin amsan ba na je duk da dai ba mu sani ba amma ba matsala je ya halatta in an tambaye ka ka taba jin ka taba karanta wani magabaci ya yi fatawa akan haka a'a ka taba sauraron fatawoyin malaman ƙasanka ko na su'udiyar sun amsa irin fatawan a'a to karka ba da amsa ko dai ka ce za ka bincika ko ka ce ku je ku nemi malamai na gaba da mu ba san wannan matsalan ba ka zanto haka akwai matsalolin da bai faru zamanin baya bayan sai ya taso dan ya tace da na zamani ne abun bai faru a zamanin can ba in aka maka tambaya baka san abun ba baka ji wani malami ya bada fatawa irin shi ba to ka haƙura karka yi magana a kai ko kuma a samu saɓani tsakanin malamai wannan malami ya ce kaza ya halatta wannan ya ce kaza bai halatta ba to kai a matsayinka na ɗalibin ilimi karka yanke hukunci ilimin ka bai kai matsalan ba to kai kai shiru wancan rigiman malamai ne kai ba malami ne kana neman ilimi in ilimin ka ya kai ka san matsala malamin can ya ce pos ya halatta malamin ta ya ce pos ya haramta kai ilimin ka ya kai bai kai ba to na ruwanka amma sai ga mun zauna ko muna zagin ɗayan malamin da ra'ayinmu ya kauce da nashi in na goyi bayan halaccin pos na fara zagin wancan malamin kuma na san malamin can ba kan son zuciya yi ba in ina ga pos haramun na fara zagin wanda ya halatta in ci gaba da neman ilimi na mana wancan matsalan malamai ne kai ba malami ba ne karka da ke sa kanka cikin rigiman malamai sannan nasiha ta takwas ɗalibul ilmi ɗalibin ilimi yambaki ya dace an yamtaza ya bambanta kansa hatta yambuta wa yasbuta bi hirsihi ala waqtihi ya bambanta kansa har ya nuna ya tabbata da kwadayinsa akan lokacinsa kar ka zama ɗalibin ilimi idza akala da ya ci abinci wa zahaba ya tafi yawo wa shariba ya sha wa nama bacci kasa irin nas kamar sauran mutane kai ɗalibin ilimi kar ka zama haka bikin wani anko kai ne bikin wani anko kai ne kai kayan aure kaza ku ne a gaban mota za a je ɗiban amarya ku ne da haka akwai anko kaza akwai wani yaji da ake yayi kaza ɗalibin yana ruwanka da wannan kudin ɗalibin ilimi na littafi ne barkaji kudin ɗalibin ilimi na littafi ne amma a zo a sa littafi kudin littafin dubu da ɗari biyu sai an yi darasi hamsin ba ka sai littafin ba kana anko kaza kana anko kaza ran da ka tashi sai sai ka sai an yi nisa sai ran da ma aka yi sauka haka sai ka haramta wa kanka ilimi masu yawa in an sa littafi ba ka da kuɗi ka je ka ba da jinginan wayanka ka dauko littafi amma wayan dubu hamsin ba ka da littafi kuɗin ɗalibin ilimi na littattafai ne ba ruwanka da sa riga wasu anko wasu kaza ɗalibi ilimi ina ka ta sa riga ba shek mashahur hassan alu salman din nan sai kana ganin bidiyon shi za ka sha mamaki kullum riga ɗaya za ka ce ba a canza riga ne shek muhammad ibn salih al-usaimin alkyabban da kake ga yake sawa akwai inda dinkin hannu ne ya ɓarge da hannu ya ɗinka ina ke da lokacin ma zuwa yin sabon riga da sauransu wani lokaci sai ga sun fito da sai a shan rigan ma bai bai ne waje ya shigo ciki ciki ta waje bai ba sani halin ya ce wallah bai sani ba amma mu yanzu mu a yadi ɗalibin ilimi wani yayi sai an yi da kai ba a yin haka ka saurari hiran da aka yi da dakta sani rijiyar lemu a wasu shekaru a afirka tv akan yadda ya samu ilimi ya ce shi a lokacin da yake neman ilimi ya takaita kanshi ma da yawan mu'amaloli da mutane ka sa akwai wanda shi ko ta ina yana da abokai ta ka yi tashi ziyara sati yana ziyara wallahi ziyara ko za su ba ka ziyara ya ce ya takaita kanshi daga yin abokai da ya ce ya shekara sha bakwai a madina daga safe har dare yana ɗakin shi yana research ya tanka ga ya fito gare yana karfe takwas zuwa tara zai zo ba wurin sai da littattafa akwai sabon littafi da ya so akwai sai ya sai koma daki yana tara sa cikin daga takwas din to har azhar in ya dai azhar sai ya zo kuma sai ya fara hawa intanet yana kallon mai kuma duniya take ciki in yayi la'asa sai kuma ya zo rubuce-rubucen littattafai da yake yi har zuwa takwas na dare takwas na dare kuma shi nan lokacin iyalan shi zuwa takwas na safe kuma lokacin karatu yace bai bata kan lokacin shi da haka har ya gama shi ba shi da abokai da yawa baya yawo ya ba wa ilimin lokacinsa da haka sai samu ilimin masu yawa a sai ka daɗe kana ka ce ilimin ya ki zama kai dai ka ki zama amma ka zauna ilimin zai zauna sannan daga cikin abin da zai taimake ka kana ɗalibin ilimi ƙiyamun laili ka rika tashi dare kana ƙiyamun laili in ba ƙiyamun laili ma tashi ka yi ta research na ilimi ka yi ta nazari ka yi ta binciken ilimi zai taimake ka sosai wani malami yana karantar da tafsirin ibnu kasir wani lokaci yana karatu yake cewa sun hadu da sheik abdurazak ya haya haifan ya ce malam salon yadda kake yin karatu ya nuna cewa kana takura kanka wajen risaci duk wanda yake jin karatun haifan ya san yana matsa kansu wajen risaci komai ya tashi sai ya gaya maka shafuka da sauransu kuma tambayar a take ka baya take za ka jin da ake bankalo a wani ya ce nuna malam baka hutawa wani irin risaci kake yi a lokacin fa haifan yake ta mishi shekara goma sha kenan idan ya kwanta to in ya tashi karfe biyun dare to baya bacci har asuba baya bacci har asuba in ya dan yi nafilfili to anan ne zai tarasa yana bincike in ya sallan asuba ya dawo ya ci gaba har zuwa gari ya waye in ya karya sai ya kwanta ya bacci zuwa azhar yace da ko rashin lafiya yake yi abun ya zama shi jiki in biyu yayin sai ya farka to in ya farka kuma baya yadda ya kwanta ko ba su da lafiyan sai ya zauna haka ko rashin lafiyan ya kai ba zai iya karatu ba haka yake zama da wani lokaci yana yin zazzabi mai zafi to zai zauna kawai ko ba zai iya komai ba dan in ka saba tsayuwan dare ran da kai mistak da ka tashi ko rashin lafiya ka yi bacci to kafin ka sake sai ka lokacin nan zaka dai to kaga haka suka yi amfani da lokacin su kaga wannan misali ne na kusa fa na malaman kasan mu da muke gani da muke ganin sun zama su ababe ga yadda suka zama ba ba da yawan bacci da yawan yawace-yawace ba a haka suka tara ilimi shek albani zariya ya ce mutane a zariya suna yawan kuka da shi wai baya zama ya hira da su baya kaza baya kaza ya ce duk beki ba duk beki ba ya ce ya tara littattafai ne masu yawa domin yana cewa shi bai ce duk littattafan duniya yana da su ba amma ke duk littafin da yake bukatar ya mallaka ya mallaka don har kuɗi yake bin sai biyan sai da littattafai na riyar da sauransu kullum sai ya wada mafi maktab wani littafi kuma ya to an ce babu sai ya to in akwai sai ya turo a cikin kudin da ya aji to yadda littattafan da ya tara ya yi alkawari ne duk sai ya karanta su kaf sannan alkawari sai ya karantar da su ma al'umma ya ce ran da ya gama sauke su ya karantar da su ma al'umma ranar da kanshi zai bude majalisar hira to kaga ko bai wuce ba zuwa zuba rana aiki kaga ba rana don haka a kan irin wannan akwai wani littafin abdul fattah abu gudda wannan allah yadda za mu zo mu sa daurar shi shi kadai don shafin yana da yawa amma don muhimmancin shi ne sunan littafin kimatu zaman inda ulama muhimmancin lokaci a wurin malamai abdulfattah abu gudda ba ahlus ba ne. amma a littafin ya baiwa matsalan haƙƙinsa matsayin lokaci a wurin malamai matu zaman inda ulama in kana karanta littafin za ka ji kan kwali ne kawai za ka ji kanka ka zube kai ba wani abu bai. da haka za ka ga malaman sun ba kansu lokaci shek nasiruddin albani haka ya rayu wayan shi ma ɗan za ka kira ko lokacin da yake ɗaga waya sauran lokutan baya ɗaga waya yanzu ko shek salihul fauzan akwai lambar wayan shi in za ka kira daga ran lahadi litinin talata laraba kwana hudu daga karfe biyu na rana zuwa karfe hudu na yamma za ka same shi iya kwana hudu za a iya baka namba ko namban a nan in kana da tambaya a irin waɗannan lokutan za ka kira an ba lokacin ba zai saurare ka ba suna yi wasu abubuwa a lokutansu to haka ga haka ake baiwa lokaci muhimmanci shek jamilu zainu mai littafin kaifa rabbi a wuladina shek albani zare ya ce kana so gado da matsala aikata ya mishi ziyara kuna zuwa zai karbe ku a shigo da ku falon shi ga littattafai kana shiga sai baka littafi mujalladi ba ya bar maka ba zauna za ka same shi yana ta karatu ne kai ma mika maka ba hira kai ma ga abokin hira bai zalunce ka ba in ba ka yi ba sai yi ta abin nan wani in yayi yi ka ji zai ga ya fara haka sai ya gudu <laughs> haka yake ba shi to ka san shi albani zare Allah jikan maza mai jin malaman ne haka zai je ya yi ta abin nan wata ran da ya je kawai malam ya mika mishi ya yi ta kallo to yana so ya tambayi malam tarihin rayuwarsa to malam bai da lokacin hira bai tsaki sai ya ce zai tafi malam ya ce to masha Allah Allah dama ina tambayan ko zai yi wa dan ban lokaci in zo ka min tarihin ka in dan yi jotin hakan dan samu wani abu akan tarihin ka da babu ya shan gaminu zai nusa ya miƙe kawai sai ciro wani littafi a labirin ashe tuntun ya rubuta littafin tarihin sa bai fitar duniya ba sai sai gashi gaba kaga shi ya san waɗanda suke bin malamai to kaga duk wannan yana nuna mana mu ma haka ya kamata mu yi wa ilimi yanzu a matakin ilimi garin nan muna ga muna da ƙoƙarin neman ilimi amma ka je wasu wuraren fa za ka sake rena. muna da rauni sosai ba kwan sai mun sake zagewa ne kuma manyan abubuwan rashin samun tsare-tsare irin waɗannan ne amma yana buƙatan littattafai irin su hilyatu ɗalibin ilm bakar abdullahi abu zai ta'alimul muta'allim na zarnuji da littattafai irin su kimatu zaman inda ulama to zai rika zaburar da mu da nuna mana ma yadda ake neman ilimin tukuna don mun yi felin na hanyoyin neman ilimin mata da haka wani lokacin sai mu yi ta wahala da sauransu ba ba a kokarin ba ana yi amma sai an sake baiwa ilimin lokaci sannan nasiha ta tara ya ce nasiha ta ga ɗaliban ilimi ɗalibin ilimi ya rika sanin cewa allah fa ya faɗa cikin suratul furqan wallazi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yatazakkara zakkara au arada shukura Allah ya sanya dare da yini khilfatan ya zanto abinda zai biyo baya ga wanda yake so ya faɗaka ko ya gode wa Allah don haka abinda ake nuna maka yau da gobe yau da gobe bai bar komai ba neman ilimin da kake yi ka auna ka fara neman ilimi bara daga bara zuwa banan ilimin ya karu ko bai karu ba tsakani da Allah ya karu to ka gode wa Allah da in shakartum la azidan in ka gode din Allah zai karu maka annabi yake ibada kafan shi ya faffashe kumbura da shi tace me yasa kake wahalar da kanka haka Allah gafarta maka duk zunubin da kai da wanda zaka yi yace ina so in zama bawa mai godiya da kai ma ka rika gode wa Allah a duk mataki da ka samu na ilimi godiyan kuma a gansha ibadanka na goma yace ya dace ga ɗaliban ilimi su rika ba da kansu gaba ɗaya wa ilimi yace da daɗe masu hikima suna cewa a'til ilmi kullak ka ba da kanka duka ma ilimi yu'ti ka ba'dahu zai baka wani farin karka ce to ba zai bani kanshi duka ba ka taba jin wanda ya kure ilimi kuma utitu min ilmi illa qalila wa atihi ba'dha in ka baiwa ilimi wani bangaren ka la yu'ti ka shay'an ba zai baka komai ba dan yanga da shi ma sai ka shigo duka in ka zo duka to zai baka wani bangaren shi ka ba da rabin jikinka wa ilimi to ba zai baka komai ba ba zai waiwaye ka ba da ka ba da kanka ga neman ilimi ga dangada man jadda wajada nasiha ta goma sha ɗaya ɗalibin ilimi yana da buƙatuwa zuwa ga haddace abubuwa da kuma fahimtar abubuwa ɗalibin ilimi yanzu duk littattafan nan da muka karanta suna buƙatar a haddace to ɗalibin ilimi ana so ya zama mai haddace abu akwai abin da haddace shi ba zai ba sai dai ka fahimta to inda ake buƙatar hadda ka haddace inda fahimta ake bukata ka fahimci abu sannan kuma na goma sha biyu ya dace ga 'yan uwa ɗaliban ilimi su rika sanin cewa tushen ilimi yana wurin malamai ne ba yana wurin littattafai ba ne amma an yi lokacin da ilimin babu shi a littafi ba kasuwan littafi zamanin su bukhari musulun abu dawud ba littattafan in kana so ka je gaban malami yana ruwaito maka aka kana ruwaitowa yana yi kana rubuta yanzu kwa malik ruwaitowa a karkai shi sa daga ruwayoyin mabambanta ruwayan wane ne ruwayan wane ne ruwayan wane ne da yawa haka muwatsan ba ruwaya ɗaya ba ne don mai kowa da irin yadda ya ruwaito bai ɗaya da littafin shi ne ana yana rubutawa kaga ya za a yi ka samu ka rubuta kana jin karatun ana baka kana ɗauka da haka sai ka ɗauki ga rubutun ga ilimin don haka a lokacin aka samu malamai gogaggu sai aka waye gari ilimi ya tashi yanzu ya dawo littattafai daga nan da littattafai suka yawaita sai aka waye gari da yawan mutane sun mai da littattafai su ne malamansu kawai zai zai samu ɗan littafi tun da ɗan iya larabci to shi zai karantar da kanshi haile ba larabcin ba min nauyi ai larabcin ba nauyi tunda ba a wurin malami ba ya za gane wannan wurin akwai kuskure a rubutun ba za a gane ba kowane littafi in ba ƙur'ani ba ana yin kurakurai a cikin rubutun domin malamin da ya rubuta ɗan adam ne ajizi ne wani wurin kuma ya rubuta daidai akwai tafin erorin masu kwamfuta sai a samu gazawa rubutun bai fito ba to ba a gaban malamin kai baya za ka gane sai ya zanto kamar wancan da yake karantar da kanshi da ya ga an yana karantar da kanshi yana karatu sai ga habbatus sauda amma ni kuskuren rubutu sai aka sa digo biyu kaga hayyatus sauda sai fasara bakin maciji shifa'un min kulli da maganin duk wani cuta sai da to duk cutar da yake da mutane a zo akwai magani sai aka kato bakin mesa aka sha aka jika da ruwa kowa zo sai a bashi ya sha kana sha an ka mutu aka rika mutuwa malamai suka zo ya aka ga hadisi suka zo ai kuskure ne habbatu sauda ne kuskuren dugo akai kaga sai da malamai amma littafi ba zai jagorantar da kai ka zama malami ba dole sai ka je wurin malamai rubutun yana littafi ilimin yana wurin malamai sannan kuma na sha uku ɗalibin ilimi la yabda mutakhassisan kar wai tun farko a neman ilimin safa ya fara da cewa shi fa yana so ya zama haɗaɗɗen malami zai zo ya saurin na dama. ya ɗan karanta arba'una umda shikenan ya fara jin shi ma wani malami ne to in ka fara haka a rayuwa za ka zo ka yi saurin nadama domin waɗanda za ka ajiye su kai ma mufti ne to karatunsu zai zai wuce naka su ci gaba da ɗauka sai zo su gano a ashe jahili ne kai in sun zo sun yi saɓanin naka ce sun raina malaminsu ashe a tafaddur ne kai ɗin kabilar ta'abu ka tafasa ne baka nuna ba to ka tafasa baka nuna ba kaga akwai matsala to don haka ka bi abun a hankali shine abin da littafin da Sani din ne yake nuna albina'ul ilimi kaga yana nuna maka yadda kai ma ka nuna a ilimi in ba ka ban ba ka nuna ba ka zo kana karantar da su suka kure iya inda ka iya to gaban kuma ya za a yi to kaga za a zo a fara fada da dambe kenan Don kai ma ka riga ka kure to in an zo sai a ce to muraja'an baya muraja'an baya to muraja'an baya babu yin gaba kaga ka zama da hammatan kenan duk wanda mai magana jari sai kawo shi ya ilimin mu da hammatan ya je gari sai shine babban malami mu da hammata mu da in an dai bayan sati dalibai sun ce sun haddace sai a canja karin karatu jiya mu da hammatan yau sai a canja mu da hammatin sai a canja karin gobe aka je biya aka to da kare za a rika balantar to kaga wannan za a samu matsala kenan to sannan kuma na goma sha hudu ya ce shek muhammad nasiru dini albani kasan shi mashur ɗalibinsa ne ya ce ana saura kwana biyu zai rasu sai suka ji shi yana yin wata wasiya yana gaya wa ɗalibansa alhaƙu taƙi shi gaskiya yana da nauyi fala tajma'u ala nasi taqalul haƙƙi wa taqalul uslub kar ku haɗa wa mutane nauyin gaskiya da nauyin salon fada musu mun karanta balaga ai salon iya magana gaskiya yana da nauyi to ɗalibin ilimi da zaka yi da'awa ka rika bin uslubi mai sauƙin yadda za su karbi gaskiya amma ga nauyin gaskiya ga nauyin uslubi wanne za su dauka ba za su ɗauka ba sai ka bi abin da sauki likita da zai wa mutum allura ko magani mai ɗaci rarrashin shi yake yi ba. kuma mai shan ya san waraka zai samu to kai ma malami ɗalibi da za ka yi da'awa ka rika bin uslubi mai sauki yadda al'umma za su fahimce ka an hamis a ashara nasiha ta goma sha biyar yace ya wallahi ya ikhwa innana ala manhajin azim la yusaku ilayhi illa almuwaffiq yace mu sani cewa muna kan manhaji mai girma ingantacciya manhajin ahlus sunnati wal jamaa ba kowa ke samun kan irin wannan manhajin ba sai wanda Allah ya zabe shi kuma sai wanda Allah ya so shi yace akwai wani dan uwa fadilatu sheikh ad-doktor ne ma zayyadul ubbadi wani malami dr zayyadul Abadi yana cikin malaman da suke karantarwa a jami'a shi ma shek mashura Alu salman sun karantar da malamin a jami'a ya ce gashi nan doktor ne an ba shi da akida ba shi da manhaji da an zo an mishi tambaya kawai zaga yana ba da amsa ne ba yadda nasoshin ƙur'an da hadisi suka zo ba to yana nuna mana cewa ba yawan ilimi ne kake kan gaskiya ba dan ilimin da ka iya ka tabbata a kan gaskiya duk abin da za ka yi zama kana kan dalili na goma sha shida kusa da ƙarshe imamu ahmad ibn hanbal yana wasiya wa ɗalibansa yana cewa iyaka wal mas'alati allati laysa laka fiha ima ka ga mun isharar wannan duk mas'alan da baka da wani magabaci a sama da kai kar ka fara yin magana a kai baka da magabaci to kai shi a baka da magabaci sai ka wahalar da kanka a zo ana ta ajiye ka yi bayani sai kai ta fana haka muhammadu sai ta shan wahala an aje shi na ka da ya ce boko ba kyau sai ga sai kwatance da fantami ya rita shi wani dauko tafsirin hausa na gumi zai yi hujja fantami ya fara dare ta damar rufe bana kai zan ba ka kunyan budewa gumi duk ƴaƴan shi ɗan boko ne kana da tsaya rubuta boko ba kyau kuma ya sa ƴaƴan shi kawai irin mutum to kaga karka abin da baka da magabaci nasiha ta sha bakwai ta ƙarshe ya ce bi du'a'atina min a iya. ɗan ilimin da Allah ba mu ɗan kaɗan ne to mu yi amfani da ɗan kaɗan ɗin wajen bauta wa Allah da shi to wannan ɗan kaɗan ɗin zai bunƙasa sai ga ilimin ya yawa kuma ya amfani ka ya amfani al'umma to wannan shine takaitaccen abin da wannan littafin ya kunsa ga lokaci ya ɗan ja insha Allah kafin a kira sallah akwai ɗan zama da za a ɗan yi ɗan kaɗan ba yawa dan wasu sun ƙosa eh, ba za a daga wani sha'an allah ana haruna jirgin jagoranci zama